أعوذ بالله Ali, العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin shirin mu Rahma shirin da yake baku damar domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifili takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma safin whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma at yahoo.com da kuma shafinmu na fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shirin malaminmu a dr sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malami a tsanganar nazarin shari'a da addinin musulunci jami'ar bayero da kenan kano wanda ko da shi ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na ana tsibirar hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku zo akan kalla الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato duk lokaci irin wannan yayin da wasu al'amura na tashin tashina suke faruwa ko na wata fitina ko na wani bala'i ko wata jarraba to a irin waɗannan lokuta an fi samun jita-jita da camfe-camfe da wasu maganganu marasa kan gado sun fi yaɗuwa a irin wannan lokaci shi ya sa ubangiji wata ala ya tsawatar a kan irin wannan cewa idan ja'ahum amurin min al'amni amni aw al-khawfi adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ألا جيدا الأمر يزو نزما لا فيكون أوره أذاؤوا به سيسوتيا يعتشي ولو ردوه إلى الرسول دعتي ثم يرد الشيق منزوه صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم دما أبوتا الأمر لك تكنسوا وتشوى قبني كوما لميه لعلمه الذين يستنبطونه منهم da waɗanda suke da ilimi masu bincike da sun san wannan abin ya yake wato a wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni akan dukkan wani abin da zai zo wanda ya shafi zaman lafiyar al'umma ko ya shafi yanayin tsoro da tashin tashina a cikin al'umma to ba a yadda kowa ya rika yayata maganganu da jita-jita da duk abin da ya ji ana faɗa ya je yana ɗorarwa ba ana so irin wannan a da shi ga shugabanni ko kuma masana wannan al'amarin su ne za su faɗi yadda al'amarin ne ya kamata ya kasance ko yadda ya kamata a fahimce shi fitowar wannan annoba da muke ta fama na kuma addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ita ya sanya da yawa daga cikin masu kokarin yada wato masu yada tajita da kuma masu yada camfe-camfe da karerai sun yawaita an yi ta jin maganganu iri-iri wanda suka danganci wannan annoba waɗanda ba su da alaƙa da ilimi ba su da alaƙa da addini ba su da alaƙa da fahimta mai kyau ana kuma ƙoƙarin a jingina su ko da addini ko kuma da wani ilimi musamman ilimin likitanci wanda wannan yana da haɗari kwarai da gaske domin sai ya zanto ya haddasa wata barna bayan kuma al'amarin da ake ciki wanda ya tashi hankalin mutane sai kuma a sake ɓallo wata barnar mun ji kwanaki can an yi tabbatun gashi gashi cewa an bude qur'ani a suratul baqara za ga gashi a jika a sha ayi wayi ayi wayi wanda wata fitina ce da wata ƙarya wani kawai ya zauna ya shirya ya watso ta cikin al'umma kuma saboda yawan jahilai da suka yi yawa a cikin al'ummar mu da rashin tunani da rashin hangen nesa wannan abu ya samu shiga zukatan wasu har aka yi da cewa ai ana buɗe ƙur'ani kuma ana gani har ma wasu suna shirya wannan ruwa wani lokaci har aiki ake da shi aika wasu wanda su watakila wasu buɗe sun gani ba wanda wannan ya sa malamai suke ta bayani wanda jama'a da dama suka ji suka fahimci cewa wannan abu bai kamata a ɗauke shi a matsayin wani abu har da za a riga yayata shi ba to a kwanan nan ma sai ga shi a wasu ƙasashe a san yadda yanzu duniyar ta zama kamar alƙarya guda ɗaya abinda yake faruwa a wata ƙasa mai nisa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka ga ya zo muku ƙasar ku duk da kuna da nisan tazara tsakanin ku da su to na san irin wannan yanzu ne za ka gan shi kuma ya faɗo a cikin wa'ana ta yaya tashi wanda ya kamata a ce mai tsokaci a kansa kafin ma a samu wani hatsabibin ya je ya ɗauko ya riƙa yaɗa mutane wani ya fito yana cewa ai Allah ya yi maganar corona a cikin alkur'ani Allah ya faɗi corona a cikin alkur'ani sama da shekara 1400 da wani abu saboda haka ba wani bakon abu ba ne mu a gurin mu musulmi Allah ya bada labarin corona ya faɗe ta da sunanta ya kuma faɗi inda za ta faru da shekarar da za ta faru da abinda zai sa ta faru da abinda za a yi a magance ta kuma ya yi ta yada wannan har an samu wasu ke ko ina akwai irin waɗannan sa karkaru marasa ilimi waɗanda nan da nan su suke su ji wani abu mai baƙo wani abu mai ɗan ban mamaki shi ke sai a tafi shi kuma a yi ƙoƙarin a fassara shi da cewa ai wannan yana nuna mu'jizar alƙur'ani tare da cewa mu'jizar alƙur'ani ba ta buƙatar sai kai ƙarya ba ta buƙatar mu yi ƙarya ba ta buƙatar mu sanya alƙur'ani amma halin da wasu maƙiya za su riƙa yin izgili da shi alƙur'ani a karan kansa mu'jiza ne wanda ko karatun shi ka ji ana yi ya isa ya tabbatar maka da cewa maganar Allah ce ko baka san fassarar sa ba haka baya buƙatar sai wani ya shirya wata ƙarya ko ya shirya wani abu na ban dariya da takaici sannan za a gane cewa alkur'ani mu'jiza ne an samu wani wanda ya fito yana cewa a cikin suratul muddathir Allah subhanahu wata'ala yi magana yi magana corona cewa a ciki Allah ya faɗi sanda za a yi corona din cewa yau ana cewa covid-19 to Allah ya ce a cikin abin nan alaiha tisata ashar Allah ya faɗi ya ce a cikin a cikin suratul muddassir Allah ya ce alaiha tisata ashar akan wutar jahannama akwai akwai 19 19 din da aka faɗa tisata ashar yace shine covid-19 duk da dai bai gaya mana ba ina tunda 19 din nan ai ana nufin 2019 kamar yadda aka sani ana takaitawa ce 2018 a ce 18 16 a ce 16 ana nufin 2019 saboda annobar ta fara a ƙarshen shekara ta 2019 a lissafin miladiya shi yasa ake cewa covid-19 to shi kuma kawai sai ɗauko 19 19 ba tana nufin 2019 ba tana nufin 19 wanda Allah yake maganar mala'iku cewa akan wutar jahannama akwai mala'iku da suke tsaranta suke gadinta su su 19 wannan mala'iku ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana su a cikin surar cewa mala'iku ne ba wasu ba wani abu bane sannan kuma ya ce a cana ɗinnan da aka ce da ta bayyana a cikin surar an yi faɗi cewa ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا shuhuda, شهودا ومهدت له tamhida sun bai tsuma wa al’azira ya ce ta wannan wannan wannan cana ake nufi domin a ciki domin cana ita ce kasar da aka yi ta da yawan mutane yawan jama'a ke da yawan hayayyafa shine bani na shuhuda kuma take da dukiya maɗuɗuwa wanda har yau har take gasa da sauran ƙasashe masu tattalin arziki take neman ta kire su a harkar kuɗi kuma sannan ba ta ƙaƙƙautawa baya isa ta duk abin da ta tara shine sun bayar ma wani azita sai ce to wannan cana kenan Allah ya faɗi cana kuma ya faɗa a cewa a shekara sha tara korona za ta fito kuma ina aka faɗi korona cewa idan nukira nakur nakur nakur ana nufin busa a cikin kaho busa a cikin kaho shine an nakur to shi sai rasa shi an nakur din wai korona ake nufi kuma haka sunanta nakur wai daga baya ne su turawa suka mai da ita korona wajen dan ta yi kama da ƙur'ani saboda haka an faɗi sunanta na ƙor canza mata suna aka yi sannan kuma a ciki an yi maganar yadda za a magance ta magance ta hanyar wayar da kan mutane yi Allah ya ce kun zir shi ta a ta wayarwa da kai mutane sannan kuma da tsaftace jiki tsaftace hannu ya baka fatsahiyar da aka ce ana nufin wanke hannaye da sauransu sannan kuma wannan killacewa da ake cewa mutum killace kai ya abin nan shine warrij da fahjur aka ce shine alhajur sahi ka kaurace cikin jama'a ka a samu cakuɗe ɗaya sannan a yawan cunkoso da ba a so shine wala tamnun tastakfir kada ku haɗu ku yi cakuɗe ku yawa saboda haka anan anan aka yi ishara zuwa ga wannan to haka dai ta ɗauka alƙarin alƙur'ani yana ta wasa da su da sunan da sunan eh, abin nan da sunan eh, an gano corona a cikin alkur'ani to na san yadda mutanenmu <clears throat> irin wannan jahilcin nan da nan sai ya samu shiga cikin zukatun wasu har yarda da shi wanda ya sa dole a yi wa mutane bayani domin gudun kada gobe kuma a zo a yi ta yaya ta wani ana buga a takarda ana rabawa har ma a ciki ya ce abin da a ciki ai an faɗi kuma me yasa me yasa har corona ta samu suke ta kashe mutane saboda ai a ciki an ce ba kun fi saƙar qalu lam nakum minal musallina wa lam nakun nut'imul miskin saboda barin sallah da barin taimaka miskinai wannan shine ya haifar da corona to saboda haka abinda abinda ake so shine yawan ambatan Allah shi yasa a farkon sura aka ce kun fa'anzir anzir ya baka fatahhir wa rijsa fahjur ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر za ka ga yi haƙuri a jure a zauna a gida shi ne abin da ayat ke nufi tare da wannan sura ta ce sura ta biyu a alkur'ani ta sauka kuma ta sauka tana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya gargaɗi mutanensa ya jawo hankalinsu a kan su bar bautar gumaka su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai su ƙaurace dukkan abin da ke ƙazanta ne ƙazanta mafi girma ita ce ƙazantar shirka bautar wani Allah wannan shi ne abin da surar gaba ɗaya take take ishara zuwa gare shi da kistar alwalid ibn mughira wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya mai yawa amma wannan dukiyar da 'ya'yan da Allah ya bashi maimakon ya yi wa Allah godiya ya bauta wa Allah ya karɓi kiran musulunci sai ya zanto yana yana yakar musulunci wanda shine Allah subhanahu wataala ya yi magana akan su zarni man khalaqtu wahida amma saboda mugun nufi aka ce ai cana ake nufi a cikin sura saboda ka wannan irin maganganu ya kamata a yi ƙoƙarin guje musu kuma a daidai irin wannan lokaci da ake ƙoƙarin a mayar da mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a sa su su tuba daga laifukan su kuma sai a samu su shaidanu suna so su yi amfani da wannan dama wajen su ƙara gurɓata mutane addinin su su ƙara jefa mutane cikin sabon Allah da izgili da addinin Allah wanda kuma wannan yana daga cikin abubuwan da suke jawo wa Ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabu bayan su da musibu iri-iri saboda haka dole ne a kula da zamana an san cewa shi addini ba wani abu ne da kowane mutum ya ga dama ya zo kula abin da yake so kuma shi ke sai ya yadda da shi a gaskata shi ya kamata a koma zuwa ga malamai waɗanda suka san abin da Allah na wata'ala ya saukar ga annabin sallallahu alaihi wasallam su za su yi bayanin abin da ke hakika saboda haka alqur'ani addini baya buƙatar irin waɗannan ƙarerayin don a ciyar da shi gaba addini ya daɗe yana ci gaba kuma zai ci gaba da samun ci gaba kamar da Allah subhanahu wata'ala ya masa ya alkawari huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun saboda Allah ya yi alkawarin wani addini zai yi rinjaye saboda ba buƙatar sai an yi ƙarerayi ba buƙatar sai an kirkiri wasu maganganu wanda babu su sai an jingina a alkur'ani abinda bai faɗa ba ba nan ne zai sa addini ya ci gaba sai dai ma ya cutar da addini ya cutar da masu addinin haka muke ƙara jan hankalin mutane akan cewa irin waɗannan abubuwa in sun gansu daina yaɗawa da wani lokaci sai ka ga mutum ya gani sai kuma ya tura mu wani wani shi ma ya tura mu sai a ta yaɗa abin maimakon in ka gani ka goge wannan saƙon da aka turo maka ka aika mu wanda ya turo maka gargaɗi cewa ya daina tura irin wannan ya ji tsoron Allah to kai ma sai ka tura wani lokaci da niyyar wai a nuna mutane ga abin da yake faruwa ba tare da hada da gargadi ba wannan ba abu ne mai kyau ba muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya yi mana wannan musifa Allah subhanahu wataala ya samu ga karshen ta lafiya waɗanda suka mutu a cikin wani musiba ɗin uwa musulmi da suka mutu a cikin wani musiba Allah subhanahu wataala ya karbi su cikin shuhada ya gafarta musu laifuffukan su amin su amin malalla ya saka alkhairi zai ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam yana neman sanin kai hancin cewa abu ɗalib ba fa sallallahu alaihi wasallam duk ranar litinin Allah yana cire shi a cikin wuta yana ya cikin rahamar saboda yayi murna da ranar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya ce mursala tana cikin wato Imam Bukhari ya kata a cikin siyakin hadisin hadisin hadisin wahayi da Allah subhanahu wata'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta amma ba tare da isnadi cikakke ba wanda an sani shine dukkan abin da yake cikin littafin sa wanda ya cika sharadin sa shine wanda yake kawo da isnadi cikakke amma wannan mursal zuhri zuhri shine ya faɗi maganar ba tare da ya jingina ta zuwa ga wani sahabi ko wani tabi'i ba wanda wannan yake nuna <clears throat> cewa maganar ba ta samu cikakken isnadi ba sannan kuma ba abu talib ba ne ya zo a cikin ruwayar abu lahab ne cewa lokacin da bai wasu suwai ba ta kai masa musharar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta ta saboda farin ciki so wannan ya sa aka yi mafarkinsa mafarki ne aka yi lokacin jahiliya a wanda ya mafarkin sa ji al'abbas ne abbas lokacin bai ma musulunta ba ce ya mafarkinsa ya gan ya ce yaya mai take samu yake ce eh wannan farin cikin da na nuna da yanta baiwa da na yi na bishara da ta kamun a da sallallahu alaihi ya sa samun ina samun wato ɗan dai dan yatsa na ina tsotsar wani abu na ruwa a cikin wutar jahannama an sani cewa abu abu lahab Allah subhanahu ala ya gaya man sha yana wuta tabbatai da abi lahab wa tabba azna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lawa. Allah ya gaya mana cewa shi abu talib abu lahab ɗan wuta ne to yake cewa yana samun sassauci saboda wannan to kaga <clears throat> na farko dai wannan ta fuskar isnadi bai inganta ba na biyu kuma wanda ya mafarkin ma lokacin da ya mafarkin ba musulmi bane kafiri ne mafarkin kafiri ba ka cewa abin da ya mafarki gaskiya ne ko mumini ba a daukan abin da ya shafi gaibi kai tsaye ta hanyar mafarkinsa ballantana wanda ya yi mafarki a lokacin yana ba musulmi ba na uku wannan ya ci karo da abin da alkur'ani ya nuna na cewa waɗannan kafirai wanda ya mutu cikin kafirci kuma abu lahab ya mutu cikin kafirci sannan allah ce sai yasla naran za ta lahab zai shiga wuta ma'abociyar ruruwa a ciki ba a nuna cewa za a za a sassauta masa a cikin azaba ba saboda haka wannan <clears throat> wani abu ne wanda bai tabbata ba ta fuskar isnadi wanda ya farbata fuskar isnadi shine hadisin abu talib na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda taimakon da yayi masa zai zanto yana cikin masu samun saukin azaba shi ma ba ce akai za a bashi ruwa ya sha ba a za a sa masa kamar takalma a fasta wanda kwalwarsa za ta rababbaka a dalilin wannan takalma wannan shine saukin saukin da aka ce zai samu lokacin da wasu suke can kasa shi yana tsaka tsakin wuta ba kai shi can kasa ba haka wannan shine abin da ya inganta dangane da abu abu talib wanda an sani cewa ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka masa matuƙa da gaske ko ya bashi kariya kuma har ya koma ga Allah subhanahu wataala ba a taɓa samun wani lokaci da ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin abu lahab wanda tun farkon karo ya fara zagin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya ce shi manzon Allah ne Allah ya kushe zuwa gare su don ya yi musu gargadin wata azaba mai tsanani shi ya fara faɗar mummunar kalma game da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya saukar da surar da ake karantawa har zuwa tashi alkiyama wadda take bayanin tsananin narko da Allah ya tanadar masa a wuta saboda wannan laifin nashi to sai shi ko ne kace cewa assalamu alaikum malam ya halatta ya kai ƴaƴansa makarantar waɗanda ba musulmi ba alhali akwai makarantar musulmi to ba na jin musulmi mai hankali zai bar makaranta inda ake eh, musulmi suke koyarwa ya kai 'ya'yansa inda ba musulmi ba ita makaranta guri ne da ba wai kawai ilimi kadai ake bayarwa ana ba da ilimi da tarbiyya shi ne ma'anar <clears throat> kai yaro makaranta a danka shi gurin malami ya koyar da shi zai koyi abin da yake na ilimi da koyi tarbiyya yaro baya ga ubansa ba wani wanda yake ganin abin koyi a rayuwarsa irin malaminsa musamman a wannan shekarun ƙananan shekaru yaro <clears throat> bai mallaki hankalinsa ba abu shakka babu wanda zai ga ya ba shi yake ba shi shawa irin malaminsa wani lokaci ma har yakan fifita abin da ya gani a wajen malaminsa sama da abin da zai gani wajen mahaifinsa sai ka ga in mahaifinsa ya yi wata magana ko ya yi wani abu sai ce sai ka ji yaron yana gaya masa ba haka malamin ya ce ana yi ba ba haka ya ce a yi ba to kaga a irin wannan yanayi ka ɗauki ɗanka ka je ka danka shi gurin wanda ba musulmi ba babu shakka ba zai ba bashi tarbiya irin wacce kai kake bukatar a ce ɗanka ya tashi da ita ba zai samu tarbiya ta musulunci ba abubuwan da ya kamata a ce yaro tun yana karami ya san su a musulunci yaron ka zai tashi bai san su ba kuma watakila ma shi ma a bangaren sa yana da addinin sa da ya yadda da shi kuma zai kokarin ya ga cewa duk wani wanda ya shigo hannun sa ya koya masa wani abu na addinin sa shi yasa za ka iya ga yaron ka kai shi makaranta wai ka koya masa ilimin boko ka je shi ya zo yana in the name of jesus ka rasa kuma kai ta mamaki kuma ya aka yi san wannan tare da cewa ka danka shi akan wani hannun wani wanda shi da wannan yayi imani kuma haka yake son ya ga yara sun tashi ko kaga yaro yana nuna yana nuna kirjinsa yana nuna alamar trinity yayin da ya zo yin kwanciyar bacci ko bayan ya tashi ko zai ci abinci so wannan ba karamin ta'addanci bane ga ga yaro da akidarsa yara amana ce Allah subhanahu wataala idan ka iyayen iyayensu kuma Allah zai tambaye su game da wannan amanar Allah ya umarci iyaye su tashi su tsare 'ya'yansu daga dukkan wani abin da zai halaka ƴaƴan nan abin da zai sa su su fada cikin hushin Allah ko su fada cikin azabar Allah ya yi wanda zai la'amunu ko an fusa kuma alaikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunan ku tsare iyalanku daga wuta ya umarce su da su umarci 'ya'yansu da sallah wa a halaka bis salati tsabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa Allah umarce su umarce su da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci ayyanku da sallah tun suna shekara bakwai in sun kai ku shekara goma za ku iya dukansu a kanta to duk wannan so ake yaro ta yana karami a bashi tarbiyya mai kyau da taso cikin sanin Allah da sanin manzon Allah da sanin abin da ya kamata yayi a matsayin na yaro dan musulmi abin da zai yi dangane da girmama iyayensa da sauransu ba yadda za ka ɗauke shi ka danka shi a hannun wanda ba musulmi ba kuma ya samu irin waɗannan tarbiyyar da haka kaga yayin da mutum garin neman ɗansa ya tashi da wani ilimi na duniya amma ya masa ta'addanci irin wannan babu shakka sai ya zama to abin tambaya a gaban Allah subhanahu wata'ala ba da wani uzuri idan ma har kamar yadda wasu ke cewa ai makarantun musulmi ne ba kyakkyawan karatu ba qualitative education saboda ka bara ya ɗauke shi ya kai shi inda za a zai yaran zai samu turanci zai samu lissafi zai samu science da sauransu saboda ka ya ɗauka idan danka waɗanda ba musulmi ba babu shakka wannan rashin sanin hakikanin wato muhimmancin samuwar ɗan adam a bayan ƙasa muhimmancin samuwar ɗan adam a bayan ƙasa in ya san muhimmancin me yasa Allah ya halice shi a bayan ƙasa ba zai yi wannan ba ba zai jefa ɗansa cikin halaka ba ya jefa kansa cikin halaka saboda wannan Allah subhanahu wata'ala ya soki kafirai da cewa ya na zahiran min alhayatid duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun haka Allah ya soki kafirai ce sun san zahirin rayuwar duniya amma ba san komai game da lahira ba dan menene zaka dauki an ka jefa shi cikin wata rayuwa wanda zai taso kamar haka ya san zahirin rayuwar duniya amma bai san komai dangane da lahira ba abu shakka kayan masa ta'addanci wanda ba karami ba ya'ya amana ne a wuyan mu dole ne mu kula da su ba da ba su haƙoƙinsu da Allah wata wata'ala ya a akan ba ya halatta yin haka idan ma aka ce eh, makarantun na musulmi ne ba su da kyau ko ba ilimi ingantacce to wajibi ne a tashi a samar da wannan ɗin a yi ƙoƙari wajen samar da wannan qualitative education ɗin da kake magana domin ya zanto an tsayar da yara daga irin waccan halaka amma ba daidai ba ne ko kaɗan mutum ya yi irin wannan kuma ya cewa allah ba zai tambaye shi ba zai zanto ruwa ta sha ba zai yiwu ba kowane irin ilimi ka ya samu inda ya jahilci addininsa to dukka tobar da zai sai Allah ya tambaye ka kan wannan to sai tambayar ta ta jiwa kike kama da wannan din ta kuma cewa take shin ya halatta a baiwa waɗanda ba musulman ba makarantar islamiyya domin koyar da karatun boko a ciki kuma ba tare da wata rubutacciyar cijiniya ba tsakanin su da al'umma to ba sani wannan akwai wani wanda zai a islamiyya kuma ya dauko da musulmi bai sa ciki ta islamiyya ka ce islamiyya wurin da ake koyar da musulunci na'am ba ake koyar da wani abu da ya shafi wani ilimin da ba na addini ba watakila koyar da lissafi watakila koyar da wani harshe turanci faransanci eh, jamusanci kuma wani irin harshe ake ganin ana da sha'awar karantarwa duk babu laifi a samu wannan to amma dukkan waɗannan abubuwa ne da za ka sami musulmi wanda ya iya su za ka sami musulmi da yawa ne wanda sun yi karatun english sun yi mathematics sun yi dukkan wani abu da kake buƙatar ka samu malamin da zai karantar da shi don menene za ka ɗauka wani wanda ba musulmi ba ka zo ka danka 'ya'yan musulmi a hannun a hannunsa tare da kuma kana da awar kai makarantar ka islamiyya ce babu shakka wannan ba karamin laifi ba ne kuma duk wanda ya wannan tabbas abin Allah ya tambaye shi ne akan wannan domin ya ci amana kuma da cewa shin wajibi ne yi wa jariri aski ranar suna idan kuma ba wajibi ba ne ana iya barin sai ya girma kafin a yi askin to suna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya koyar cewa yaro ranar ranar yaninsa na bakwai a yi masa aski a yi masa masa yanka a sa masa suna wannan haƙƙi ne na yaro a yi masa kuma in haka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ce akai wajibi bane ta yadda idan mutum bai yi askin ba ya yi laifi amma in ya yi wannan askin a ranar da take rana ta bakwai to ya yi abin da yake sunna kuma zai sami ladan wanda ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma galibi akan aske gashin ne saboda a lokacin wannan gashin gashi ne wanda baya baya da inganci kamar wanda zai toho daga baya shi yasa za ka ga mata sukan so hatta 'ya'yansu mata da suka haifa su aske musu gashin duk da bai zama eh, abin wato tilas cewa sai sun aske musu gashin ba amma suna cewa gashin da zai toho na daga baya ya fi kyau ya fi inganci sabanin wanda yake kanta saboda ba dalilin da sa ka bari sai ya girma in ka bar shi ya girma to ina ina ka samu sunnar sai kake na sunnar ta kubuce maka in kana son ka samu ladar wannan sunnar sai ka yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yi in kuma kana ga akwai wasu dalilai da za su hana ka yi to dama ba a ce wajibi ne ta yadda in baka yi ba za a ce ka yi laifi sai tambaya ta gaba take cewa shin ana iya yanka rago da dan maraki a ranar suna a sunan ɗa namiji a madadin raguna biyu sunna abin da ta ce shine idan yaro ne a yanka masa raguna biyu idan mace ce yanka rago daya wani ita ce sunna kana son ka samu ladan suna na abinda za ka yi kenan ba laifi ba ne don kayanka wato don kayanka sa ko kayanka raƙumi a hakika amma kuma ka zo da suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam an samu daga cikin sahabbai kamar Anas ibn Malik an ce yana yin karakumi in ya an masa haihuwa haka na Abubakar ya a Basra ya haifi ɗansa babban ɗansa Abdurrahman ya yanka masa raƙumi har ma mutanen basar suka yi masa inkari cewa ga abin da ga aka ce a yanka shi don mai zai yi sabanin haka sau da ka suna ta annabi salar salama shi shine in yaro ne na miji a yanka masa rago biyu in kuma mace ce a yanka mata rago daya to ne ke cewa malam sun yi tafiya ne inda wato idan za su fita sai wasu ce su yi jan'u taqdim ko kuma jan'u ta'akhir a cikin gari ne kawai za su wato cikin gari ne kawai za su fita shin hakan da suke wai ya halatta sun yi tafiya ne sun je wani gari to idan za su fita wani aiki sai wasu sai su jan jamu takadin ko kuma jan jamu a akhir a garin da suke a cikin garin da suke eh ba laifi matafi yana da zabi inda ya mutum ya yi tafiya to yana da zabi ko ya jamu takdim ko ya jan ta akhir duk wanda ya zaba ya yi a jan jam'u takdim ne ka gabato da sallah kafin lokacin ta ka haɗa ta da wasu take bayan ta kamar ka gabato da sallar a zahar la'asar ka haɗa ta da sallar azahar ka yi ta a lokacin azahar wato lokacin sallar azahar sai ka sallaci azahar sannan ka sallaci la'asar wani shine jam'u jam'u takdim wato ka gabato da azahar afuwan ka gabato da la'asar a lokacin azahar jam'u ta'khir shine ka jinkirta sallah zuwa lokacin sallah ta gabanta kamar mutum ya jinkirta sallah azahar sai la'asar ta yi sannan ya sallaci azahar ya sallaci la'asar a lokacin la'asar duk wanda matafi ya yi yayi yadda ya fi masa sauki haka zai yi idan takdim din ne ya fi masa sauki sai ya in kuma ta'asir din ne ya fi masa sauki sai ya yi saboda haka su waɗannan mutane suka rabu biyu wasu suka zaɓi su yi ta'asir wasu suka zaɓi su yi takdim kowanne daga cikinsu ya yi daidai ba wanda zai a ce ya yi kuskure a nan kuma kuma ya take cewa ne matsayin auren da mijin ya cewa matarsa tsawon shekara biyu ba tare da yana ba ta kulawa ko kuma kusantar aurensu yana nan sai dai kuma shi a nan yana zaluntar ta baya halatta mutum ya ƙaurace matarsa a sama da kwana arba'in ba abin nan sama da wata hudu ba tare da ya kusance ta ba in har ya wuce wata hudu to wajibi ne a matsa masa lalle ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita ko ya sake ta ko alkali ya tilasta shi ya sake ta wannan shine hukunci akwai ila'i da wasu sukan yi na cewa ba za rantsuwa ba za su kusanci matansu ba har tsawon wasu lokuta masu tsawo wani lokaci ma a jahiliya mutum ya kan yi ila'i ba zai kusanci matarsa ba shekara wani lokaci eh, fiye da haka Allah wata ala ya dakatar da wannan mu'amala ta zalunci ce lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin wa ashara ce wanda suke ila'i wato rantsuwar ba za su kusanci wato na lillazina sa'ihin min nisa'ihim su arba'ata ashwar wanda suke yin ila'i wato suke rantsuwa ba za su kusance iyalinsu ba a a dakatar musu a tsawon wata hudu fa'in fa'o fa'in fa inna allaha in suka dawo suka ci gaba da mu'amala da su bayan wata hudu ya cika ko kafin ma wata hudun ya cika suka fasa suka da suka ci gaba da mu'amala da su to Allah mai gafara ne mai jin kai wa in azamu talaqa fa inna Allah samiun alim in kuma sun yi niyyar saki ne to suke na sai su sake su Allah kuma yana ji masani ne da abin da suke aikatawa saboda ubangiji subhanahu wataala ya takaita tsawon lokacin da mutum zai yi ba tare da ya kusanci iyalinsa ba saboda ya yi fushi ko an bata masa rai ko wani dalili kai ya wuce wata hudu in ya wuce wata hudu to ya wuce damar da ubangiji ya bashi ne ya nuna fushinsa sau da ka ko dai a tilasta masa ya dawo ci gaba da ma'amalar da sai ita ko kuma ya sake ta sau da ka wannan da ya kyale matarsa a shekara biyu ba tare da ya kula da ya kula da ita ba tare da ya kusance ta ba ba za a ce ta zama ba matar shi ba tana da matarsa amma kuma yana cikin zalunta ta idan tana neman haƙƙinta dole ne a sa shi ya kuma dai ya dawo ci gaba da mu'amala da ita amma kuma ya sauwaƙe mata ya ba ta takarda ta yi wani auren to masu sauraronmu da kallon mu kuna tare da shirin fasiyar rahama ne daga nan gidan talabijin da rediyo da rahama kuma muna tare da shi malaminmu a doktor sheikh muhammad sani marije lemu babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma kuna da mara kuma da sakonin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa shirin namu zai dora nan gaba kaɗan da mai rahma inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Maljilimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma kuna da mara kuma da sakonin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri to malam tambayar mu ta gaba ta zo daga wata da take cewa ta ce lokacin al'adar ta bai ba sai ta rika ganin jini shi ne take tambayar malam shin ya za ta yi da sallah za ta ci gaba ne ko kuwa tsayawa za ta yi idan dai har jinin da take gani shine irin jinin da ta saba gani na al'adarta to yana za ta dakata har sai lokacin da ta ga tsarki sannan ta yi wanka ta ci gaba da sallah idan kuma wani jini ne wanda yake dauke da kamanni ta daban ko kalasa ko warinsa wanda ya sha bamban da abinda da ta saba gani na jinin al'adarta to wannan ba zai zakatar da ita ba daga abinda take na ibada ba zai hana ta sallolin ba ba zai hana ta azumi ba zarka za ta tsarki duk sanda za ta yi ibada ta yi ibadatta saboda aka ya dangance irin wani jini ne take gani don wani lokaci akan samu jinin al'adar mace daga canzawa daga lokacin da ta saba ganin shi ya rika zuwa a wani lokacin da ba ta saba ganin shi ba musamman ma a wannan lokutan da ake shan kwayoyi ko ake yin allura ta dakatar da wato ta zarar haihuwa to irin wannan yakan sa jinin al'ada ya rika ka dawo sai ya tafi sai kuma ya sake dawo a wasu lokuta da ba nashi ba to duk wannan sanda duk ya zo da irin kamannin da aka saba ganin sa na al'ada to irin hukuncin sa hukuncin jin al'ada za a dakata lokacin da ya dauke sannan a yi wanka a ci gaba da ibada to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam yana bin mutum bashi ne to sai mutumin ya rasu shin zai iya cewa ya bar masa ya yafi amma ai haƙƙinsa ne a da abin da yake ka kai ke da dama ka ce ka yafe ko baka yafe ba kasancewar ya rasu ba shi ke nuna cewa baka da damar yafiya ba tun ka je lahiran ma dai kai ne mai cewa ka yafi ko baka yafe ba saboda ka za ka iya yafe masa ko da bayan ya rasu ba ba ba wani dalilin cewa mutum ya rasu shi kenan yafiya ba za ta yi ba za ka iya yafi masa domin haƙƙin naka ne kuma an je lahira kai ne za ka nemi haƙƙin a gaban Allah ka ce wani ya karɓi kuɗi na bai biya ni ba ko za ka ya ubangiji ina neman na kai ne mai neman haƙƙin to idan ka ce ka yafi masa shi kenan ya yi to shi kuma ne ke ce assalamu alaikum tambayar sa ita ce a hukuncin addu'a da ake idan aka je wurin ta'aziyya to dama abin da ake yi kenan Wani duk ta je ta'aziyar musulmi ai ba'alar ta'aziyya shine ka kwantarwa da mamaci wanda aka yi wa mutuwa ka kwantar masa da hankalinsa ka lallashe shi ka yi masa maganganu da su kwantar masa da hankali sannan kuma ka yi wa mamacinsa addu'a idan wanda ake wa addu'a ne in ba armi ba ne kafiri shi wanda ba za ka yi masa addu'a ba amma wanda yake musulmi za ka yi masa addu'a sawa'un za ka yi addu'a ne da yaren da kake magana da shi ko za ka yi addu'a da yaren da yake larabci ko ne yare daban abinda mutane ba su fahimta ba shine ita addu'a ba wai sai an yi ta da larabci take addu'a ba da sanda za ka roƙi Allah ya yi ma wani wani abu ka roƙa ma wani wani abu a gurin Allah ya yi masa ko ya ije masa ita shi kira addu'a saboda wannan baya buƙatar sai ka yi da wani yare sana ta zama addu'a yayin da mutum ya je ta'aziyya farkon abin da zai fara da shi shine Allah ya ji kan mamacin Allah ya gafarta masa Allah ya da ita ce addu'ar dama ba wani lalle sai an yi faɗe ta da larabci ko da larabcin dai abin da ma dai zaka faɗa din wa ighfirhu warhamhu wa'fu anhu shine Allah ka yi masa gafara Allah ka ji kansa Allah ka rahamshe shi to wasu sukan ɗauki addu'ar da mai ta'aziyya zai yi da Hausa kamar bai yi addu'a ba sai mutum ya je ya zauna gaban wanda aka yi mutuwa yana cewa wani ashe lokaci ya yi to Allah ji kansa Allah gafarta masa Allah masa rahama Allah ya sa aljanna ce muku masa Allah ya yalwata masa kabarinsa Allah ya haskaka masa makuncinsa Allah ya fi masa kurakuransa Allah ya masa kaza ya masa kaza sai kuma bayan ya gama sai ce to ai masa addu'a to kaga kamar duk ya nuna abin da kake faɗa din to mai sunansa shi wannan da kake faɗa din kawai hira ce kake yi ba addu'a ba to mutane su sun fi gane a faɗa da larabci kai ka ce ubangiji baya ji sai an yi da larabci ne yake ji wannan da hausa kamar kawai kana ga wanka ne shi allah baka gaya masa ba tare cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ya sanya mu da yare daban-daban kuma shi babu wani yare da allah subhanahu wata'ala bai san shi ba shi ya halicci yaren da masu yaren saboda ka da mutane ne ba su fahimta ba amma duk sanda wani ya je ta'aziyya to ba zai tashi daga tsibirin ta'aziyya ba tare da ya addu'a ba shi ne kuma wannan abin da yake faɗa da cikin sa, Allah ka ji kansa Allah ka farta masa sai ya zanto wani lokaci ma sai a yi abin da ba ita ce ba shi ne addu'ar ba kuma mutane su gamsar da kansu cewa an yi addu'a a ce a karanta lilafi a karanta inna hatsaina a karanta izaja nan duk ba addu'a kuɗi a ciki ya ce ililafi wani ana ba da labarin ƙurai shawa ne da abin da Allah yake gaya musu suna yawan yawo abin nan a lokacin bazara da lokacin sanyi suna neman kuɗi Allah ya ba su zaman lafiya ya ba su abinci mai nasa ba za su bauta masa ba shi ne da a sura take faɗa ina tsaina tana faɗa irin albarkar da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ciki duk babu addu'a amma mutane sun suna ji gane kamar in aka ce a karanta ina a karanta ilila a karanta kuliya aka tashi aka to an yi wa wace addu'a tare da cewa ku yi masa addu'a ko ba zuwa wanda zai zo ya ce Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya masa eh, ya ba shi aljanna wannan shi ya masa addu'a shi ne ya masa addu'a ku kuma lokacin da yake faɗa ai cewa kake amin amin amin wanda kuma dama abin da ake so a faɗa lokacin da ake addu'a to sai zanto mutane sun canza al'amarin ta yadda in ba da larabci aka yi ba to sai su je ba an zo an yi ta'aziyya ba a yi addu'a ba in aka yi kuma karance-karancen ayoyi waɗanda babu addu'ar a ciki sai kuma ce addu'a wani ma ka samu kansa yake addu'a rabbi gifirli wali walidayya akwai da zaka je ya je ta'azi amma yana rabbi gifirli wali walidayya amma wali man da kala baiti wanda kaga a cikin nan kansa kawai yake addu'a wai kuma ya wa ku waɗanda kuke nan tare da shi rabbi gifirli lana warhamna wa afa anna rabbana atina fid dunya wannan dukkan ku kuke wa addu'a ah, wanda ya riga ya rasu ba magana atina fid dunya shi ya bar duniyar ba shi a cikin sau haka shi mamaci abin da yake bukata a lokacin a roƙa masa gafarar Allah a roƙa masa ramar Allah a roƙa masa eh, hasken kabari a roƙa masa yalwar kabari a roƙa masa aljanna wannan shi ne abin da yake bukata sau haka wanda ya je ta'aziyya zai addu'a sai dai ba lalle ne sai ya yi da larabci sannan yake ya yi addu'a ba sai wannan yake cewa malam wani ne ya ga wata tana kama da matarsa a unguwarsu sai je ki gaya mata cewa tana kama da wance shi ne ke tambayar waya hukuncin hakan menene a ciki dama mutane akan samu masu kama da juna kamar yadda kai ma akwai da kai kama da shi don taka ta ga wani yayi kama da kai ce wani na na gani kamar kai sai zama laifi babu laifi a ciki don ka ce ka ga wancan tana kama da ita eh, sau nawa za ka ga mace muji ya ga kanwata ce wance kuna kama da wance kanwata ce kuma mahaifiyarta ce ka cikin digyan gidanku ba wacce ta ɗauko kamannin baba ki sai kamar ki wannan ba ba komai a ciki bayani ne na kamance ce ne wanda daban dama kuma an san Allah yana yin haka ga yan tabayi wanda Allah yake yanzu kamar an tsaga kara tunan da yake cewa malam yana aiki na ɗaya daga cikin ma'aikatan kasar nan amma kuma ofis ɗin su da suke aiki babu aikin komai da aiki. yadda mutum ya je haka zai dawo ba tare da wani aiki ba da ya zama na ma'aikatan kowa sai ya ga dama yake zuwa shi ne ke tambaya malam shin albashin da suke ɗauka babu haramun kowa ciki idan ya zanto babu wani aiki da ake basu to ba laifinsu ba ne na an ba su sinki ko an sa su sinki in an sa ka ne ka ƙi kuma sannan ka karɓi albashi to wannan shine ka ci abin da bai halatta ba ka ci haramun amma idan an ɗauke ka aiki amma kuma a ba ka aikin da aka ce ga wanda za ka yi ba kai dai an buƙaci ka rika zuwa to ka rika zuwa kada ka ce to tun da dai ba a bara aiki ni ba zan ce ba to wannan shi kuma laifi sai da inda an san ba ka zuwan za a iya zama laifi so ka je ko da ko ba a baka aikin ba har lokacin da aikin zai zo kuma a baka amma rashin samun ka yi aiki kuma a biya ka albashi wanda ya sa yake biyan ka albashi ai ya san bai baka wani aiki ba amma kuma ya zaɓe baka albashi wannan ba laifin ka bane wani kuma yake cewa malam za a iya yin addu'ar istikhara a lokacin wato a koda yaushe a sallar nafila ba sai da kamar yadda wasu suke yi daga abdullahi jihar borno dama ai ba inda aka ce sai da dare za a yi istikhara istikhara ba ai wata lokaci ba aka ce sai dare ko da rana ake yin ta ana yin ta ne kawai bayan an yi raka a biyu raka a biyu din ta nafila eh, in dai har ba lokaci ne da aka hana yin nafila ba kamar lokacin bayan asuba ko lokacin da rana ta tafi faduwa ko lokacin da ta tsaki tsaka wanda an san cewa an hana yin nafila a cikin waɗannan lokutan to in ba irin wannan ba ne kowane lokaci da ake yin nafila in ka yi nafila raka a biyu za ka yi istikhara dama haka ya zo a cikin hadisin cewa idan ɗayan ku ya himmatu da wani al'amari to ya yi sallah a biyu kawai abin da aka ce ke ne ya sallah a biyu min ghairil ba amma ba sallar farilla ba saboda haka dukkan na filfilo da ake yi sauran rawatin ne ko ba rawatin ba ne in ka yi su bayan su kana iya yin addu'a da istifara ba wani lissi da daddare ba sai ne sako na gaba bashir suleiman yake cewa shin menene ingancin hadisin da ya zo da kabarori da ake yayin saukar karatun alkur'ani daga kammala suratul duha zuwa suratul nas ya inganta ta fuskar ruwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisi ne inganta ta fuskar kuma makaranta alkur'ani wanda ya zo a kira'ar abdullahi bin kasir ruwayar bazzi shi ya ruwaito daga cikin ruwaya da ya akwai wuce ya ruwaito daga ya ruwaito har zuwa shi abdullahi ibn kasir zuwa mujahid ibn jabir zuwa abdullahi dan abbas zuwa ubayy ibn ka'ab zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai suka rauna da wannan ruwaya cewa shi eh, shi bazdi shi ya kuskure a cikin ta bazdi shi ne ahmad ibn muhammad ibn qasim al-bazdi ɗaya daga cikin makaranta al-qur'ani da eh, suke ruwayar abdullahi dan ibn kasir to shi ya ruwaito ta shi kuma a fuskar hadisi ba ya da karfi kwararre ne a cikin haka kira'a yana da ruwaya da ya yi ta kira'a ta kira abdullahi dan ibn kafir ƙira'arsa mashuri ya ce kuma tana da cin karɓaɓɓun kira'o'i da ake yi na karanta al'kur'ani amma ta fuskar hadisi yana da rauni shi yasa malamai da suka kawo shi wannan hadisin suka launana shi kamar zahabi ya launana shi bayan hakim ya rawaito shi ya rawaito shi a cikin shu'abul iman zahabi ya raunana shi a cikin littafinsa ma'arifatul qura al ya raunana shi a cikin littafinsa mizan al-i'tidal saboda shi wannan bazzi din yana da rauni a cikin abin nan a cikin ruwayar hadisi amma a qira'a qira'ar abdullah ibn kasir wannan qira'a ce wacce take akwai isa wannan kafar bari da ake fara daga suratul duha har zuwa har zuwa suratun nas bayan an karanta an a karshen suratun nas sai kuma a karanta ayoyi biyar sai a karanta fatiha da kuma ayoyi biyar na farkon suratul baqara Allahu ulaika humul muflihun wannan ya tabbata a cikin wannan ruwaya kuma ya shahara a cikin makaranta wanda yake nuna yana da asali to amma a kira'ar da ake yi wannan yanzu mu da muke yi ko ce ruwayoyinmu da muke karantawa ruwayar hafs an asim ko ruwayar abin nan a kira'an nafe ruwayar kanun ko ta Warshe, za ka samu isu wannan babu shi yasa da aka tambaye shekul islam ibn taymiya ce in waɗannan kirawo kake karanta babu dalilin nisa za ka yi wannan saboda ba ta zo da waɗannan kamar bari ba amma za ka karanta kamar ruwayar kamar kira'ar abdullahi ibn kafir wani za ka iya yi saboda haka aka rawaito ta daga su waɗannan makaranta to sai shi kuma nake cewa assalamu alaikum malam tambayar sa ita ce ana iya yin sallar farilla guda biyu da taimama guda daya kamar magrib da isha'i taimama kamar yadda muka sha faɗa shine makarinta abinda ke karya ta shine abinda ke karya alwala tare kuma da samun ruwa wato idan abinda duk alwala take karyewa saboda shi to in ya samu gamin taimama sai mawasa ta karye kan ya yi taimama sai ya rihi ko ya yi bayan gida ko abin da taimama su ta kare ko kuma ya samu ruwa duk sanda aka samu ruwa to ba za a yi sallah ta gaba ba sai an yi amfani da wannan ruwan janaba ce a jikinsa ya yi wanka sannan kuma ya alwala ya yi sallah ko ya yi wanka ya yi sallah ya rasa alwala ne ya yi taimama sanda duk ya samu ruwa to na taimama kuma batunta ya kare sai da ya alwala ya yi sallah sauraka in bai samu ruwa ba kuma bai wani abin da zai karya masa saimamarsa ba to ko sallah nawa ne zai yi cewa ba zai yi sallaci sallah ba sai farilla ɗaya tare da rawatin ɗinta wanda magana ba ta da ƙarfi ta fuskar dalili babu wani abin da yake tabbatar da ita daga cikin dalilai na na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutum zai iya alwala zai iya taimama ya sallah azhar ya sallah la'asar ya sallah magriba ma inda ba wani abu wanda zai warware masa taimamarsa ba shigo ne ke ce malam shin addu'ar shiga gida da fita da ake yi sau ɗaya ake a rana ko kuwa duk sanda mutum zai shiga ko zai fita sai ya yi abin da ake nufi da shiga gida ko fita to wanda ya tashi da safe zai tafi aiki ko zai tafi ma'aikatarsa ko zai tafi kasuwa ko zai yi tafiya ya bar gida ya zuwa wani gari to ya yi addu'ar da ake bukata ya yi lokacin da zai fita hakanan dawowa ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga aiki ko ya dawo daga tafiya zai shiga gidansa yi wannan amma ba wai ka fito ka yi ba ko ka fito ka raka shi ya dawo ka dawo gida in wani abu ya tashi ka fita ka je ka ci ka dawo ba wannan ake nufi ba ba wannan shigar da fitar ake nufi ba shiga da fita ana nufin wacce za ka tafi kasuwa ko za ka tafi aiki ko za ka yi tafiya za ka bar gida to sai ka yi wannan addu'a da ake yi wannan shi kuma yake cewa idan ya bi mutumin da ya fi shi sauran karatu a sallah musamman fatiha da tahiya idan ya tafi ruku'u ko da bai kammala fatiya ba haka zai bi shi haka idan ya sallama bai kammala tahiya ba dole ne shi ma ya sallame ko kuwa zai iya karasa idan har ka san yana sauri kai ma sai kai sauri domin a ka'ida mamu sallah ta haɗe take da ta ba zai ci gashin kansa ba ta yadda liman zai gama wani rukuni ya shiga wani kai kuma ka ce sai ka gama wani rukunin sannan ka bi shi wannan ya zo na nuna ba liman ke bi ba annabi cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an aja liman dan ai koyi da shi saboda ka fa idza raka farka'u wa idza rafa farfa'u wa idza sajada fasjudu haka har zuwa karshen sallah duk abin da yayi kai duk abin da yayi kai in yayi sallama sai kai sallama saboda haka baka da wani yancin kanka na cewa kai baka gama kaza ba yanzu ka gama fatiya ba ya tafi ruku'u sai ka gama fatiya sannan ka tafi ruku'u a saboda ka in har ka san cewa ya fi saurin karatu kai ma sai ka ƙara karatunka ta yadda za ka riske shi a cikin rukunin sallah ba tare da kana barin aikinka wato kana barin shi shi ya aiki kai ka ƙi ba wannan ya saba wa abin da sunna ta nuna to shi kwanan ta malam yana da aboki kuma yana kyautata masa daidai gwargwado wani lokacin ma yakan fifita hidimar da yake masa fiye da taka to amma shi yana nuna halin ko in kula akan hidimar da yake masa din shi ne ke tambayi malam shi zai iya ci gaba da kyautata masa din ko kwanci ma ya daina ban san me yake nufi da nuna halin ko in kula ba akan hidimarsa wato shi ma baya hidimta masa ko baya gode masa galibi akan so ka yi abu ta jarrut wato ka yi dan Allah إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا muna ciyar da ku don Allah ba don muna nufin wani sakamako ko godiya daga wajen ku ba haka ya kamata kai ma ka yi tsakaninka da wanda duk kake mu'amalanta da zama ta ka kyautata masa idan ya kyautata maka shi kenan alhamdulillah haka ya kamata haka shi ne shi ne mutunci ka kyautata mutum shi ma ya kyautata maka wani shi ne mutunci idan ya zanto kana kyautata masa shi baya kyautata maka to kai kaka ce kai ma za ka daina kyautata masa ya nuna damun ba dan ka yi abin da ya dace kake ba sai dan kai kana so kai ma ai maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alwasilu bil mukafi ba wanda idan an yi masa zumunci yayi zumunci ba shi wanda ba shine mai sa da zumunci ba mai sada zumunci shine wanda ba a sadar masa ba ma zai sayar da haka na bai nuna wanda ma ba a sada zumuncinsa ba shine tashi zai sada zumunci amma idan an yi min ne bari in yi irin bikin mata irin eh, kyautar mata ta bata ta bata ba ta bata ba ba za ta bata ba wani ba shi ne ihsani ba saboda haka dan yana yi maka dan baya baka ga alamar damuwa ta bangaren sa wato wata ila. ba za ka ga yana godiya da haba-haba da abin da kake yi masa ba in ka bashi za ka kalami haka ba ba alamar ya yana jin daɗin abin da ka bashi wannan ba zai hana ka ci gaba matukar zai kaga cewa yin hakan abu ne da yake mai kyau abu ne da ya dace kaka ce tun da baya matsayin hidimta maka kai ma ba za ka hidimta ba ce yanzu ba dan Allah kake yi ba kana yi ne dan kana jiran wani abu kai ma daga bangaren sa wanda kuma wannan ba shi ya kamata ba sikafin abdul daga yobe suke cewa idan mutum ya aikata zina kuma sai ya tuba su malam ya cikakkiyar tubar sai yake idan har ba a yi masa wannan bulala ɗarin da musulunci ya samu da ba duba da cewa yanzu ba a yin shirar musuluncin anan eh, ya tuba ya Allah zai karɓi tubansa ba ce aka yi ba dan mutum ya yi zina ba a yi masa haddi ba shi kenan kuma zai zama ya tuba ba yana na mai laifi a'a dukkan laifin da mutum yake yi in ya tuba Allah na karɓar tubansa Allah subhanahu wata'ala ya jero laifuffuka daga cikin haddar zina kuma ƙarshe ya ce sai wanda ya tuba wanda zai da da'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya faɗi shirka ya da'una ma Allah ilahan akhar ya faɗi shirka kiran wani bauta ma wani ba Allah ba wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ya faɗi kisa sannan wala yaznun ya faɗi zina sannan ce mun yaf'al zalika yanka atama duk wanda zai haka to zai gamu da hukubarsa zai gamu da azaba wato laifin sakamakon laifinsa a gurin Allah sai ce illa man taba sai da wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan ne ya kyakkyawan aiki fa'ula'ika yi baddilin lahu sai ya ce allah allaci waɗannan su ne allah yake canza munanan ayyukansa da kyawawa kan allahu gafuran rahima allah mai yawan gafara ne mai jin kai saura kaga ashe ubangiji su wani tala yakan karbi da tuban mutum idan ya yi waɗannan ayyuka ya ce ya tuba ya koma ga allah subhanahu wata allah ya gyara ayyukansa allah zai fi masa at ta tajubbu ma qablaha annabi ce tuba tana kankare abin da ya gabace ta haka duk abin da mutum zai yi da gaba ya zo ya tuba to kamar bai yi ba at-taibu min adh kamar la zambala kana tuba kamar ka waye gari ka da wani zunubi ne saboda haka in mutum ya yi laifi ko da ba a yi masa haddi ba in ya tuba Allah zai iya karɓar tubansa malam saka da masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri sai kuma sakon whatsapp kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirahma a da kuma shafin fasirahma da gidan dalilin sarar zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheik muhammad sanu marijan lemu babban malamin a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda a kodayaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen wasu wannan shiri ana tsigar sasun da na kasance tare da kuma ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh